Talata 25 ga watan August na shekara 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. iyalai da dama ne suka rasa matsugunnin su a cikin wasu unguwanni na da'ira ta biyar ta birnin yamai shimgen da aka yi don kare ambaliyar ruwan gabaki ɗaya sun narke za ku ji ra'ayoyin wasu da abin ya shafa a cikin labarin an gano wasu giwaye miji da mata a yau da sahi a ƙauyen tumbar kawan jihar talabere za ku ji ƙarin bayani daga bakin daraktan ma'aikatar gandun daji ta gundumar. A rahoton namu na musamman za mu taɓo batun amfani da kayan mata da wasu mata ke yi al'amarin da likitoci suka yi hani a kai. masu barka mu da sake saduwa. Al'amarin damana a wasu unguwanni na birnin Yamai na tayar ma al'umma hankula dalilin yawan da ruwan yayi kuma ya sa wasu shimgen da aka yi don tsare ruwan sukan narke mazauna unguwannin da ke makwabtaka da guraren da ruwan suka yi ambaliya da dama ne suka rasa su, yayin da wasu kuma suka bar gidajen nasu tun kahin ruwan su rutsa da su ga dai abin da suke shaida ma fanta shamsu wallahi hasarwa kaka ne sai ruwan suka haddasa mana bata da iyaka idan ka sauka daga gada har zuwa sagiya duka shuke-shuken shinkafa ne amma duka ruwa sun mamaye ruwan suna ci gaba da zuwa ne nan zuwa maraice ba mu san abin da zai faru ba kira da nake yi ga hukumomi shine idan wannan ruwan suka wuce a gyara muna madatsar ruwa amma idan ba haka ba to duka shekara manoma ba su da kwanciyar hankali mun yi ta kokarin rufe hanyar ruwan abin ya fi karfin mu har ruwan suka zo suka mamaye bangisto za a gobe anan bangisto anan iyayen mu ba suka girma amma ruwa bai taba cin gidajen mu ba in ba an shekarun nan baya ba bara da bara watan kuma lalle banna kan mun yi ta tunda bara gidajen mu sun faɗi kayan mu sun lalace babu abin da hita bana kuma mun shirya mun ɗaure kaya muna shira. a birnin ya mai dai ba tsewar da kogin na isa yayi ya sa ruwan sun yi ambaliya cikin gidajen jama'ar da ke kusa da kogin inda suka haddasa banna a cikin unguwannin kirkisoyi naugare karrage da lamurde a cikin da'ira ta biyar ganin cewa hukumomin sun yi lati al'ummar ce ta dukufa wajen kawo makanta agaji inda suka kawo ƙasa don tsaye da ambaliyar a cikin wasu unguwanni. Ga dai Omar Munjo wani mazaunin unguwar Karage a cikin firar su da fare da Burema. Akwai mahutar ruwan maimakon ruwan ya bi hanyar don ya shige kogin isa sai ya juya ragamarsa. Wasu mutane ne sun gwamnati su kare shubkar tasu maimakon su yi kariya ga al'umma. Di ba ka gani dukkan wannan wurin inda ba a yi wani abu ba to lalle sai an samu ambaliya ga dukkan shimfiɗar ɗauka daga Karage, Zarmagandai, Lamorde kai har wuce nan ba mu da zaɓi dole ne mu fito mu tare gadar farko inda muka san akwai magudana guda a karkashi ita ce muke kokarin ruwan ya biya wuce amma da yake tumbasar ruwan sai karuwa yake yi sai ya bi tsawon bangon tun jiya da dare ban mu rumtsa ba jiya da dare muna tare da magajin birnin Yame ya gani da idansa yau da sai kuma mun samu ziyarar gwamnan jiha shi ma ya gani mun ce musu a bude wannan magudanar ruwan don gaskiya fa abin yana muna barazana kiran mu ga hukumomi su yi gaugawa su ɗauki mataki na fitar da wannan ruwa ya bi hanyar da ya saba bi fara wanga aiki aikin fa da taimakon wani bawan Allah ne da kuma jama'ar gari. A wannan jiya Prime Minister da Governor tare da shugaban toga ta musamman ta birnin Yamai sun ziyarci wanda ambaliyar ta shafa inda shugaban gwamnati Birji Rafini ya shaida musu cewar za a ɗauki matakai na kulawa da su. Har yau dai muna a bangaren ambaliyar ta ruwan sama inda a jihar Agadas ruwan da ya ta sauka kamar daga bakin ƙwarya ya haddasa barna kan kayayyaki da dama. A mulkin kimiyya gundumar Ifiriyon garrake da dama ne ruwan suka mama. 没 wasu gidaje kuma suka zube kamar yadda adumma algumus magatakardar ta tatamiya ya shaida matar nan fode ahmed jiya da yamma aka samu malalar ruwa mai yawa a timiya tumbasar ta kai fiye da hayin mita biyar a ba sama kimanin milimita arba'in ne aka samu ruwan ya haddasa ɓanna kuma ruwan ya lashe lambuna rijiyoyin ban lambu albarkatun noma bisashe kuma da ban ton-ton na dabino saboda saboda nan an shanya su ne ga rana rijiyoyin shan ruwa biyu kuma kayan da ake jawo ruwan da su ambaliyar ta yi gaba da su gidaje sun rumje gidan likitar timiya shi kansa ruwan ya mamaye shi a yanzu haka dai ana na ana kididdigar dukkan bannar da aka samu za a isar da sakamakon ga wa'anda ya dace a kaiwa nan zuwa yamma tare da hotuna da za mu ɗauka ba mu samu asarar rai ko ɗaya ba. Yadda 'yan gudun hijira dubu saba'in ne na ƙasar Najeriya da suke zaune a ƙasar Nijar tun shekara ta 2018 a cikin jihar Maradi dalilin rashin tsaro in ji wata sanarwa ta watan Agusta da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da 'yan gudun hijira ACR ta bayyana a jiya. Domin kawo ma al'ummar da ta karɓe su sauƙi da kuma kiyaye lafiyarsu hukumar ta ACR mai kula da 'yan gudun na hijira ta sake girka wani sabon guri saboda 'yan gudun hijirar nesa da iyakar Najeriya da Nijar kamar yadda Rafikatu Atahir ta rawaito mana akan wato fasa fassarar gungu Muhammad Dantani. a dalilin rashin kwanciyar hankali a kan iyakar karkarar jihar maradi da kasar najeriya hukumar kula da 'yan gudun hijira acr ta majalisar ɗinkin duniya ta girka wasu sansuna da ake kira garin samun dama banda rashin kwanciyar hankalin acr a cikin majallarta ta yi bayani kan batun ambaliya da malalar ruwan sama suka haddasa a cewar kungiyar ta majalisar ɗinkin duniya wannan lamari ya kawo cikas ga gusar da al'ummomin a cikin jihar fiye da gidaje dubu suka wargaje kimanin mutum dubu hamsin shiga halin hawala'i mutum goma sha biyu sun mace a baɗar hukumar kolin ta HCR a cikin rahoton nata. Domin taimakawa wa'annan mutanen da ke cikin bukata a shekara dubu biyu da ishirin kuɗin da za a tallafa musu sun yi kaɗan a cewar HCR. Kungiyar Majalisar ta Ɗinkin Duniya ta bayyana cewar tare da sauran masu sa hannu a dama da su ga halin 'yan gudun hijirar 'yan ƙasar Najeriya da ke Nijar akwai buƙatar miliyan 68 kuɗin dola kwatankwacin miliyar 34 na sefa domin samun biyan muradin a cikin jihar Difa da Maradi. A yau da sahi al'ummar ƙauyen Tumbarka wannan da ke a nisan kilomita biyu daga yamma masu gusumcin balle yara a jihar Talabere ta gano wasu giwaye mata da miji. A cewar Adam Musa, daraktan ma'aikatar gandun daji ta gundumar ta wannan ƙauyen, wato giwayen nan na kan hanyar su ne ta tafiya kuma ya yi jan hankali ga jama'a. Ga dai bayyanan da Sidi Abdul Ditton ya tattaro mana. garin timbarkon an ce muna yau an samu giwa biyu ta zo garin lalle mun je garin mun ga giwan nan biyu suna cikin rukokin hatsi sai da mun ka hau itatuwa mun ka hau rumbu mun ka samu mun ka ɗauko hoton su lalle mun gane su bannar da sun ka yi ka suna cin wake ko su hidda hatsi su yadda mun gani sai mun ka shaida ma mu ma magabata nan giwaye tun kwana da awon da sun ka wuce an ba da labarin su daga kure sun ka taho daga kure sun ka taho su yi balle yara su wuce simiri daga nan sai su koma kinan abin da muke kira ga mutane giwa ba ta da hasala ba kawa in ta ga mutum bane ko ta ji mai ko ta mai sai an taba ta kinan muna kira ga mutane su yi nisa da su za su wucewa su bar nan wurin tattaunawar da ke wakana tsakanin sojojin da suka yi juyin mulki a kasar mali da 'yan shiga tsakani na yawo ta zo ƙarshe jiya litinin ba tare da an samu matsaya ba dangance da sake maido mulki ga hannun 'yan farar fulla a cikin kasar in ji kafar yada labaru ta france 24 rashin samun fahimtar juna dai ya danganta ne da tsawon mulkin na rikon kwarya wanda idan ba manta ba sojojin sun bukaci rikon kwarya na shekaru biyu da za su jagoranta batun da kungiyar yawo ta amincewa da shi kamar yadda majiyar ta france 24 ta bayyana kwanciyar hankali ta suma dawowa a gawo arewacin kasar mali bayan rigingimun da suka barke a ƙarshen makon da ya gabata tsakanin wasu manyan kabilu na birnin wata tawaga ta gaggawa da aka aika daga bamako babban birnin kasar ta kwantar da tarzomar kamar yadda daraktan radio aniya na gawo kadir ture ya shaida ma tarnan fude ahmed ta waya A yau tarzomar ta kwanta ta dalilin jama'a da suka yi ƙoƙari. Gwamnan Gawo ya gana da wakilan al'umma a karon farko don yin ƙoƙarin yi musu bayani akan abin da ya faru. Sannan akwai wata tawaga da ta zo daga Bamako da suka kumshi larabawa da sanwayawa don kwantarwa al'umma hankali sannan taron tattaunawa yana ci gaba muna jira abin da zai fito daga wannan ƙarshen zaman taron don kwantarwa al'umma hankali abin da nake so a gane a nan gawo akwai da yawan sanwayawa da larabawa da suke a cikin ma'aikatu da kamfanoni da kuma buzaye tun lokacin tashin tashina da ya barke a shekarar 1990 tun lokacin ne har yanzu idan wata tarzoma ta barke to jama'a suna ƙoƙarin ɗaukar fansa ne tsakanin waɗannan na al'ummomi. Maza ma ba a bar su a baya ba wajen amfani da wannan kayayyakin na ƙara shawa domin a ciwarsu wannan wata dama ce a gare su ta su nuna mazakuntarsu duk da cewa kuma wannan kayayyakin na ƙarin kuzari na da illa ga lahiyarsu. Ga dai Dr. Sale Mamman ƙwararren likita a babbar likita ta gaya a cikin firarsu da Ramatu Isa Wanke. wannan magani zai ka illa sosai bisa ga haraka al'aura na mace ko na namiji tunda mahi yawa an ga in aka ɗauki maza za su iya kai lokacin da al'aura ba ta kwanta san san san sam ta meke ba ta kwanta wani bisa ya kai an yi hoshi an hudda jinin sa'annan in ta kwanta kuma shi kenan ba ta da wani sauran tashi kenan babu wani unhwani kuma da za ka iya kenan an yi aikin banza Gora ki, muke labari. Yauwa Gora ke dai shiru ne kawai. Ai Gora, ƙwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga fa ba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19, wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La kalahu. kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shi ne, mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a ƙasar nigeria wasu mata na unhwani da kayayyakin ƙara shawa na gargajiya da na zamani da ake ce ma kayan mata wannan kayan matan ana sarrafa su ne ta hanyar kwayoyi da garin itatuwa ko kuma na kunnuwan itatuwan da matan ke sha ko kuma suke matsawa wannan matsin ba karamar illa ba ce yake kawowa ga lahiyarsu kamar yadda dr isha'u musa ƙwararren likitan mata a likitar haihuwa ta fudiriyar birnin yamai ya shaida ma salamatu kadiri Mata suna yawaita amfani da kayan mata saboda ƙara su sha'awa. Shin me yake sa mata suke amfani da irin wa'annan kayayyaki? Euh, Itacen gargajiya ne musamman mata ke amfani da su cikin al'aurarsu domin ƙarin jin daɗin mazansu. Don haka ne ake kiran waɗannan kayan da sunan kayan mata yana ƙara matse al'aurar mace ne. A faɗar su fa suna cewa kuma hakan na sa namiji ya ƙara samun sha'awa. Wasu mata suna amfani da shi ne ta wajen matsi, wasu kuma ta ga baki. To wani illa yake iya haifarwa? Ta hanyar al'aura suka fi amfani da kayan mata. babban haɗarin da ke gare shi shine yana ma haddasa ɓanna mai yawa don haka ne ake ba da shawarin a bar amfani da wannan kayan matan Miye illar wa'annan maganunuka ga masu amfani da shi? Tasirin da ke ga wa'annan kaya akan wadda ke amfani da shi, kun san dai ita al'aurar mace tana da yanayi salim alim. Shi yasa macen da ke amfani da wannan kayan matan ko don lokaci to za ta haddasa wa al'aurarta tsirar kwayoyin cuta da za su ci gaba da daskarewa kuma zai kasance mai wuyar warkarwa. sakamakon biyu mafi tsananta shine sauyin da al'aurar mace za ta samu bakin al'aurar za ya rasa taushin da ke gare sa. Alhali iko taushin nan yana da mahimmanci a yayin da ake saduwar kwanciya shi ke sa idan aka samu tangarɗa sai ka ga bakin al'aurar ya zage to bayan ya zage ni matan ke zuwa gare mu ɗauke da wannan haji mai tsananta bayan saduwar kwanciya wanda akai dole sai an yi aiki na gogawa kun taɓa kula da mata masu fuskantar matsaloli saboda yawaita aiki da kayan mata mun karɓi mata marasa lafiya da dama da suka yi amfani da kayan mata da ake kawo mana a gurguje cikin gaugawa to kuma wannan sai bayan ma sun yi ta sa magunguna barkatai ba su samu waraka ba sannan ne suke zuwa gare mu daga mun yi narwai sai mu ga wajen shigar al'aura ya tsage kenan tilas sai an kai wannan macen maras lafiya a ɗakin tiyata don a ɗinke a tsayar da kumtsewar jini. Wasu na cewa yin amfani da kayan mata na sa cutar kansa haka ne? Wajen haɗarin cutar kansa ga ma'aifa har zuwa yanzu dai ba mu samu wata ƙiddiga ba da ta nuna kayan mata na iya haddasa cutar kansa akan ma'aifa. Wace shawara kuke ba mata masu aiki da irin waɗannan maganunuka? Su tsaya kawai ga yanayin da Allah ya ba su. Nan da muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya.